a asma'ul kamsa dai za a gaba ina ban kalla ina ka bude wani ga wajen da alibata da za ba da a ne laifin ne wa ya dilla ala annakum la tattabi'una na eh, kuma <laughs> yanzu gaskiya dai akwai wajibi ne a dinga bibiyar da mutum in aka ji aka karatu aka ajiye akwai matsala yana so a samu ta ya kuni nan ne ko malam nan ba ne malam nan ne a tashi kawai shi to shi ke nan al'asma'ul khamsa an gane malam imam hawa da kara biyu da abin gani nake uwa ba gani nake uwa ba a jenan bora ne ta ga abu ibrahim ma ya ce ba an karatu wanda zai karfafe shi ne ko kuma kawai da ya karfafa shi a koma da sai zama filin guda da nasu ba a wala an fari karatu da sassafe zuwa wanda ya a an yi yin karatu da can wani wani sabata an yi karatu da wani wani mana sannan kuma an yi karatu da safe wancan hmm. watan ba na kafin da aka hutu an yi karatu da safe al-asma'ul khamsa sunaye da biyar wa i'rabu da kuma li'rabu na'am an gani me yake na'am yace al-amsila al-amsila misali da abu sa'id a abi abun kisa a tabbatar in an tabbatar akwai da aka tsallake ba a yi ba mu dawo a yi darasin da ba amma dai lallai akwai wajibi a san ku dinga bibiyar da musu نعم جاء أولا جاء أبو سعيد بابا سعيد ya نعم ثانيا أبوك رجل جميل نعم كان أبوك رجلا هازما بابا سعيد كسن شيء مسلم من همة لعل القادم أبو محمد هنا ضمانا بابا محمد يا كباتو نعم ودعنا أبا سعيد mun yi ban kwana da abu ka yi yujillun nasu mutane na girmama babanka la'alla a baka ɗabibin mahiru ba ba maki babanka likita ne ƙwararru to ka kulle mana wallahi ai shine saboda za su iya kira to me yasa ba za ka kulle layin ba da iya kulle ka shiga ba shi kulle ba ka san da za ka kulle an gane yujillun nasu a baka mutane na girmama babanka na Allah a baka ɗabibul mahirun. Ina tsammanin babanka likita ne ƙarare. Inna aba Muhammadin rajulun sharifun. Lalle baban Muhammad mutum ne mai karanta. Rabina an abi sa'i. Mun rayu daga baban sa'idu. Ya nasu bi abika. Mutane sun amincewa babanka. Rabiyan nasu an abika. Mutane sun yarda da babanka. Ya nasu bi abi Muhammad. Mutane suna godiya ga baban Muhammad. Al-ƙa'ida. أثرًا تاع البعض وقوى الآلهة إذا أنزل دائما إذا كنا ما لها أبا مغانا بكي تقول مغانا كيف أنا أبانا كراتو قباء غانيا أنغاني البعض بالكتير قال نعم. ما أبي نعم. كلمة الأب في جميع الأمثلة المتقدمة أتكم ضمن صالة التي تقبات اسم الصونعين وهي إذا مضاف في أنجين جناسة في كل مثال أتكم طول المثال إلى كلمة أخرى zuwa ga wata kalma ta daban gairar ya'il lati tadullu alal mutakallim amma ban da ya'un din da take nuni akan mai magana ana ganewa da an jingina zuwa ga ya'ul mutakallim ta kuma wani sabon zance ake wa idza ha idan ka lura da ita fi jami'i tarafi bil qism al awwal a cikin dukkan jerantuwar kalmomin a cikin farko wajadta alaka same ta marfu'a an masa ruku'a ko kuwa ja'a abun ko abuka kana abuka la'alla al-qadimu abu ina ga ran gani la'alla ha fi tarkibil awwal fa'ilun domin a tarkibi na farko fa'ili ne shine ja'a abuko wa fi misali sani mubtara'un shine ne abuka tabibun wa fi misali salis al-misali na uku ismun sunani shine kana abuka وفي مثال الرابع مثال له صبر لألا حين لألا القادم أبو محمد وإذا تأملتها إذا كالورة رأيت في القسم الثاني أمثال نبي أكشي نبي وجدت عذاك ساميكا منصوبة أمك نصبة في جميع تراتيبه أتكن دكها هواتا لأنها صبر إتا أنا نقول أن الكلمة أب مفعول به مفعول به في في التركيبين الأولين مفعول به في التركيب الغدابي أن قال شنو ودعنا أبا سعيد أبا سعيد يذل الناس أباك واسم لألا فمن سنان من لألا وإن لكم إن في التركيبين الأخيرين التركيب غدابي كان أباك إن أباك وإذا تأملتها إذا كان ولد إسوانا كلمة أب في الاسم الثالث الاسم نؤكد wajadtaha za ka same ta majrura an mata jarra fi jami'i tarafi a cikin dukkan jerantuwan auhata li'annaha masbuqa saboda an gabace ta bi harfin min hurufil jar da harafi daga cikin hurufin ne fi kullu misalin a cikin dinka kowane misali to fama hiya idan alamatul rafi in haka ne to menene alama na rufa wannan menene alama nasba ga wannan kalma ta abun dinnan والجر فيها منين علامة نكسر أتكنتا إذا تأملنا الكلمة إذا مكلمة كلمة أب أبنكو في أمثلة الاسم الأول مثال اسم نفرقو حيث تيد هي مرفوعة تزمنتو تنا برفعة وجدنا الواو ذا مسامو واو تلازمها تالزم كيف في جميع التراقيم ذاك في أكتين أبو أبوك an fahimta a sai ce ne wai za ta ammalna ha idan muka lura da tafi amsalatik ism misali misalin ismi na biyu haifu hiya ba za mu same ta an masa shi ne a ba ka wajen wajadna alif ba mu samu ne alifan tulazimuha ya lazimce ta aidan haka fi jami'i sarafi وإذا تأملنا إذا مكل da تأملناها مكل ورد في أمثلة a misalin مثالين اسمين أبو haisu ta yadda ta zama jiya majurura ita mai kisra fi wajadnal ya za mu samu ya umtu lazimu hata da zince ta kuma fi jami'i tarafi a cikin dukkan jiran tun hauhawan kalmomi wa idan to in ku haka ne la budda an takuna alwaw dole ya zama tuwawin hiya alamatu rafiha ita ce alamar rufata والألف إذا ألف هي علامة النزلها إذا علامة تنس نصبة والياء هي علامة جرها ياء إذا علامة تنس كنا أسماء الخمسة واو إتتي علامة رفع ياء إتتي علامة جر ألف إتتي علامة نصب وهذا وهناك أربعة أسماء wannan kenan akwai sunaye guda hudu ukura na daban hukumuha hukuncin wa'annan sunan hukumu hadhihi kalma hukuncin wa'annan kalmomin fi i'rabiha wajen irabun su ana yi ne bil wawi da wawu wal alif ba alif kenan bil wawi halatar rafi kenan ko wal wal alif halatin nasb wal ya'u shine rafan wa nasban wa jarra wa hiya aku an gane ja'a akuka wani an gane wa hamun wa ku wa zu kaga bai kawo su ba a misali a nan ko to sai ka rike shi an gane bi sharti da sharadin an ya kuna ya kasance kullum kullum minhuma kowanne daga cikin su mudafan an jingina shi ne ila ya il mutakallim zuwa ga yawo din da ba ta magana ba da ka ce a abi to ba shi magana ta lalace saboda wannan abidin ya unce ta wani yanzu ta mutakallim ra'aitu abi na ga babana yanzu magana ta yi ta lalace saboda wannan ya din ta kace ta ne magana da sharadi da kalman abun din da kalman akun da hamun da fu da zu kar a dingina su zuwa ga ya'un ta mai magana idan ka ce ja a asiri ba akun yana ciki ba to asiri tun da ka sa ya'un da ta kallon magana ta lalace ba ita ba ne wannan bai daga cikin asma'ul sita ne asma'ul ne asma'ul samsa ana gane sai ce ne fataqulu sai ka fi hada akuka wa ra'aytu akaka wa raditu an akika wa hakaza amma da ka ce hada aki ba asma'ul sita bane ra'aytu asma'ul samsa wannan ma ana cewa asma'ul sita ana cewa asma'ul samsa an gane ra'aytu ne a fi. idan ka tuwa ra'aitu a fi kasa wa ulmutakallim to zai daga cikin asma'ul khamsa an gane wa rabitu an a ci bai daga cikin asma'ul ne shine shar'i shar'a idafa zuwa ga ya ulmutakallim wa haka za wa tusamma hazihi ana kiran waɗannan bil Asma'ul khamsa ana ce musu ne to gashi nan alqa'ida al asma'ul khamsa hiya ga sunan abun wa akun wa amun wa fu wa zu ana musu ترفع أنا مترفع من بالواو دواو ونسان داما fa'ili da mubtada ba don masu fitamu ba da su al-asma'ul ana musu rufa ne da wawo ya ta ku koma cikin na hau na ɗaya da matsayi a wajen ina ne cikin in a shar'iyya akwai inda ya kawo maka ce wannan asma'ul khamsa ne an gane wa tun sabu ana musu nasaba bil alif sai fa aka ce wa ba'ana a ba ka ido ya zillin nasu a ba ka wata jarru ana musu jarra biliyai radina an abi sa ido an gane wa yi an shar'anta fi i'rabiha a cikin li'irabin ta hadal i'rab wannan li'irabin an kuna mudafatan kada ya kasance an yi idafarta da gairiya il an gane an ta kula ta kasance mudafatan an idafata li ghairi ya al mutakallim da ya'ul din da ba ta magana ba idan aka yi jingina zuwa ga ya'ul din da take ta magana ce ba asma'ul khamsa ba an gane kan karatu ne to bari yanzu mai rabi جاء لام في فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من mu أبو لام فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الاسبان لانه من الاسماء الخمسه وهو مضاف سعيد سيم سيم مضاف da aka dimin da'inan sunan da zai biyo bayan asma na san fa zai mun to mutafi an gane da aka abuka tabibun ni mahir abu wan sai mustada umarku wa alama tarafihi ad-dhamma huwa alama tarafihi al-waw wa alama tarafihi al-waw niyabatan anni أو الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف نعم. والكاف مضاف إليه قدير يشين الخبر مبتلى مرفوع وهو منقول ماهر يشين المعنى نعم. أن نعم. قال كان أبو كان أبوك رجل محاجر كان وفعل ما بالناقص المضمون على الاستسلام هل له من الإرادة إذا ما قصى مكانا يمكن اسمه كان سيما في أبو اسم كان مرفوع وعلامة رفعه سيما في الواو نيابة عن عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف مي إنما كان مصونا كان يمكن قبر إيه؟ كان سيما في رجل شين قبر كان منصوب وعلامة نزله الفتحة الظاهرة على سيما وهو ملؤوس قادم شيني نعم لعل قادم الى امان من هجبات ابو سعيد بابا سعيد لعل ما في حرف نزل وترد انا في من نسبه بكم نعم مبني على الفتح لا محل له من القادم شيني جسم لعل منصوب وعلامه نزله الفتحه الظاهره على اخره don ka gada masu abin da za ka yi tsara ka ce li'anna husmun mufrad saboda suna ne kwahada yanzu idan aka samu la'alla da sunanta ne ake nema ne kabarin kabarin la kabarin la'alla fataha yake samu ko donma donma ana gane saboda yana daga cikin asawatu inna an gane da haka sai mu ce abu sai mu ce kabaru la'alla marfu'a وعلامة ربه أنواع نيابة عن السم لأنه من الأسماء الخمسة وهو من مضاف محمد شيء مضاف إليه إذا من جمع دوانا سي ودعنا أبا سعيد من يكون yi ban بن سعيد ودع وما في فعل ما مبني على السكون لاتصاله بما الدالة على الفائدة ولا الدالة على الفائل ضمير بارد آه، آه. ضمير بارد آه، ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع الفاعل هذا مين يقول لك عزيز يعني fili ai yana mun samu fi'ili da fa'ili ya muke neman a ba sai mu shi ne bihi mansubun وعلامة نسبه الألم نيابة عن عن الكف لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف نعم. والكاف شيني أو سعيد شيني مضاف إليه إلى بعد أن قال يجل الناس متعنينا جرم ما أباك بابنك نعم. يجل ضام فعل ba ما كي وتكين من gama ku dinga أهرق عليه من الإعلام الإعلام irabin تسمي ka sai ka ji na ɗauko kuma saɓanin shi an gane ya jillu za mu ce fi'ilun mubari'un marfu fi'ilun mubari'un marfu'un an gane لتجرده من النواصب والجوارح وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره akwai wannan wannan sunsun da fa’in kuwa fi mubari'un marfu'un ko marfu'un lita jarrubihi minan nawasibi wal jawabi ko lita jarrubihi min adawatin nasbi wal jawabi wani kuluhi min nuna yi tausidi wa nunin nasuwa ومن كلوز من بابو دياس قلت لك نون التوكيل من نون الدياس ما بك اني وقال انت عباك تبليك ربما وقال لك بابو غلي انا ما لم يقول لك سيك سيك ده ايكم من نافك انغاني اباك على ابن سيا ولقلوه من نون التوكيل ونون النسوة ونون النسوة انغاني من نون يا من نون ai idafa ne idafa ne don ina ganin an karanta mun karanta akwai idafa lafiya akwai idafa ma'anawiya ita idafa wato lafiya ba ta fa'idantar da komai illa tafi idafa ma'anawiya ita ce take fa'idantar da tarihi an gani a koma ku bibi darussan da aka yi duk da baki daya ba in ba a yi ba a dawo darussan da ba a yi ba a yi ana gane ba da haka yujillun nasu da haka yanzu mun yi irabin yujillu ko annasu ne matsayin ka fa'ilun marfu'un wa alamar tabbiri abdan masu abbaka rasa ala akhirihi li anna usmun mufrad saboda suna ne kwaya a ba ka أبا شنو به منسوب وعلامة نفسه العلم نيابة عن عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف أنت كذا ما تكتب والكاف ضمير النيل المخاطب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه أنا قال la'alla a ba tabibin mahirin ina tsammanin babanka likita ne ƙwararre la'alla harfu ne harfu na wa taraji mabni na alal fasi la muhallil al-umuri aba eh اسم لعل لعل ما يجي لعل منصوب وعلامة نسبه الألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة هو مضاف ولقاه إلى منصوب مضاف إليه طبيب شيني خبر لعل وهو منقول ماهر شيني مثل نعم إن أبا محمد رجل شريف illa harfin harfin nasirin wa sauki an gane ka iya tsara ka ce wa ta'alilin harfin nasirin wa sauki wa ta'alilin wa mushabbahun bilfi'i tarfa'u isma wa san sabul khabara mabnin alal fatki la mahalla da idan aka samu inna sunanta ne ke kawo nasaba sai mu ce a ba ismu illa mansubun wa alamatu nasbihi al-alif نيابة عن الميم لأنه من الأسماء الخمسة هو مضاف محمد شيني مضاف إليه yanzu mun samu inna da sunanta ko me muke neman rajulun sai mu ce shine kabar inna marfu wa alamat rafihi ad-dammatu az-zafiya ala akhirih li annahu ismun mufrad sharif wa huwa mas'ud sharif shine ne na'atun marfu an gama da wannan sai radina an abi sa'id mun yi da baban sa'id radina fi'lun madi mabniyun ala al-nasb على السكون باتصاله بناء الدالة على الفاعل وناء الدالة على الفاعل ضمير بارد متصل يسعد بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل wanda suke biyo da mu a karatun ba an na bambanta cewa akwai na wata suke nuni a kan aiki da kuma na wata suke zuwa fi mahallin wasu masu ana gane an za mu sai harfu jarrin mabni ala sukuni la mahalla lahu min al abi ismu majrurun bi an idan suna harfu jarrin yazo abin da ya biyo bayan shi me yake samu ba kasara ba eh to sai mu abi ismu bi وعلامة جره الواء نيابة عن عن المفسر لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وإذا شيء مضاف يثق الناس متعنين أمن شيوا بأبيك ببابنك يثق فعل مضارع مرفوض لتجرده من النواصب والقرآن أنجل ولخلوه من نونه التوحيد ونون النصرة وعلامة ربه الضمة الظاهرة على الناس النافخ فاعل مرفوع وعلامة ربه الضمة الظاهرة على عقله لأنه جمع ذكاتين هذا جمع ذكاتين بي حرف الجر انكم مضمين على الكسر بي اسم مجرور ببي وعلامة جره الياء نيابة عن تكفي لأنه من الأسماء الخمسة هو مضاف والكاف شيء رضي الناس متعني سنة أني إذا بابنك رضي غام فعل ما مبني على الفتح مبني على الفتح أم قال eh shi ma nan akwai wani mai arabi amma dai bari mu a kai alama ma ko ne kin ya maka rafi ne eh? sun dauke wata ba ne ba an gane da haka an ka ga dama za ka iya cewa fi'ilun madu a irin wannan a darasi na farko da aka fara a na biyu shine in ba ku manta ba shine a rarrabuwan fi'ili zuwa ga mai lafiya da mara lafiya fi'ili ila irin su da suka shiya irin siya. nasiya in ta ga ma za ka iya cewa fi'ilun fi'ilun madin na alal na mahalla na iran kawai idan ta ga dama kuma za ka iya cewa fi'ilun madin mabni alal hafi an gani an gane مبني da الفتحة ala على an gani saboda wani ya'u ya kitso zuhurin fata hata alaiha eh, yana yin sauki a can ba mun karanta adawatin nufi da adawatin da alimi ba ai mun ce da wawun da ya'u a halatin nufi da halatin ne a halatin nasbi akan dawo da yawon din da wawun a mata kaka an gane an gane idan haka shi yasa ake cewa rabiya da lafiya ba ne a bar shi haka nan gaba an rike wancan ne insha Allah eh sai sai shi ne fa'ilun mafu'un wa alamatu rafihi abdan mutu abada rasu alani akhir li'annahu annahu li'annahu jam'u jam'u ta'kid an harfu min harfu jawmin ko sai أن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب أبي اسم مجرور بأن وعلامة جره الكسرة هو الياء نيابة عن الكسر أنه من الأسماء الخمسة هو مضاف والكاف يشكر الناس مثلنا غوديا لأبي سعيد جبابا سعيد يشكر فعل مضارع مرفوع هو لتجربه من النواسب والجواز وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ومتين يتي يبدأ مقينا فرقه فعل مضارع مرفوع أه؟ لتجرده من النوافل والجوازم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تأثير اللام حرف جر ومبنين على الفتح أبي اسم مجرور بمن بلا وعلامة جره نيابة عن لأنه من الأسماء الخمسة وهو من داخل محمد حين ولن يد أخي كلمة أب إن ده كلمة أقل حمد ده فوق ده da za ku ɗauke kalman abun duka ku sa wa'annan kalmomin a nan gurin haka za ku yi irabin su an gane inda za ka ce ga a aku sa'idu aku sa'i akuka ko akuka tabibun mahiru kana akuka rajulan mahiran لعل القادم أخو محمد هكذا كيف إرهاب هنا فات أن غاني أن غاني أهالة الرفع ذات غاء معاملة كيف أهالة النزل هكذا إذا عندما دولنا فأتقري أفهمتي أسماء الخمسة إلا أفدوسي في علامة التعليق علامة mace fil af'ali a cikin ayyuka la'ibat fatima ta fatima ta wasa labisat zainabu amin asaba zainab ta sanya tufafi ba'a a bar ta yi wasa da aula da hayanta asalat fa'arar da zubdan dora ta fi ciki an sun ciki yayi tafiya ta shayar da mai hamlan nono ko sa'a da ta taimaka fatatu da ta taimaka ma ummaha mahaifiyarta سل ابو فاطمه فاطمه fatima na wasa زينب basu zainab da tsoba zainab na sanya أولادها ما جتنا وصار أنت تأكل بأرة جبنا هنا أكلت تأكل ترجع شاة حملت أرضعت ترضع تساعد فتاة أمها ساعدت تساعد الباهت انظر تكلا إلى الأمثلة السابقة هو هذا مثالا تجد ذاك أنها وإن لم مثالا jumalu jumloli ne fi'iliyatu na aiki ta tarakkabu wanda suka hawan min fi'ilin wa fa'ilin daga aiki shi ne aiki ko sun manzur sannan ka kalla ilal zuwa ga mai aiki fatimatu zainabu في كل جملة أتكن قوة جملة وهو من فاطمة زينب الرجل ترى ذاك ترى ذاك أنه يدل على مؤنث yana maka nuni akan cewa wannan ta mutake wa inda ta'ammul al af'al al-madiya yayin da ka lura da ayyukan da suka riga suka wuce fil ismi al-awwal a ismi na farko kenan fi'lun madi kenan ko wal mudari in ka lura da fi'lun mudari fil ismi al-thani a ismi na biyu تجد ذاك كما في كل آخر في تجد في آخر كل فعل ذاك كما كرشن قوة لفعل ماضي ذاك كما bari akwai sa'un sace na sa'un wacce suke ɗaurariya ko labisar ko la'ibar za a bar akalar arba'ar sa'adar wafi awwal kullum fi'lin mudari a cikin farko kowane mudari in za ka samu ne sa'un mutahabbata sa'un wacce aka yi mata haraka wata sa'un din a mata fataha wata bamba da aka talbatu tal'abu kun wannan fataha aka yi mata ko amma tuba'ibu تأكل ترضع تسائل تأكل فتح أما تضائب ترضع تسائل ضم أتينك أنا جاني ولم يأتي هذه ولم تأت هذه الساعة ولم تاون ثم تزور في آخر الماضي الأركان الماضي كوكوا بتزور وفي أول المضارع فنم بتزور أفرق النوبة مضارع إلا أن الفائلة سيدي في فائلي مؤنث مكتفي wata samma ana ce ma kulla ta'in min kuma kowane ta'un daga ciki ana ce masa alamatu ta'ani alama ta sama ce idan kana fa'ilu mu'allafan idan mai aiki ya zamanto na mace fa'ili kenan ko to kana fi'lu mu'allafan aikin ma na mace ana gane ala eh alamatu alama na mace fil fi'il madi a fi'il madi a fi'il madi ko ta'un sakinatu fi akhirih shine lalifat an gane lalifat da a basalat arda asfa a tat an gane alamatu ta'ani ta alama ta fil fi'l al mudari a fi'l al mudari ta um mutahaddika fi awwali a samu ta um mutahaddika ko dai fataha ko mai dama a farkon shi gane da ka talabu talbatu tudaibu ta'kulu turdi'u tusa'ibu ana gane an gama da wannan yanzu kai ne irabi eh ba ka za mu ce la'ibat za mu ce la'ibat fi'il madi مبنون على الفتح لا محل له من الكلام والتاء لام في علامة التعليق مبني على السكون لا محل لها من الكلام فاطمة لام في فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد لبست فيما هكذا زينب زام الثاني قائل منفوء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه آه، لأنه اسم مفرد الطوبة شين مفعول به منسوب وعلامة نفسه الفتحة الظاهرة على لأنه اسم مفرد شيء باء أبد فيما هكا فعل ماض مبني على على الفتح والتاء علامة التعميد مبني على السكون لا محل لها من والرسل حين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مقرب أولاد مقبول به منصوب وعلامة أن فتح الظاهرة على آخره لأنه جمع تكفيره الأولاد جمع تكسير وهو مضاف والهاء مضاف إليه أكلت ساكي وتيش سكي فأرسل أكلت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الله والتاء علامة مبني على السكون لا محل لها من الكلام فأرف شيني أقول المرسول جدا شيني مقول به منصوب أبدأت شاة حملة شيماها فأدت فتاة أمها شيمامي شيماها تشيك الأب سنة ينوعها قام مفيش الأب فعل مضارع مرسول بتجنبه من النوافل والجواب وعلامة ربه الذمة وذكرت على أكل يكون سوى علامة ربه والإمام أحمد كان الجنج الآن أيوة، ولقلوه من نوت والتكبير ونون النسوة أنغاني فاطمة لا كفاء المرؤون وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد أنغاني فالكلمة زينب الصوبة فعل وفاعل ومفعول تباعد الهرة أولادها فعل وفاعل ومفعول تأكل الفأرة زبدا فعل وفاعل ومفعول ترجئ شاة حملا فعل وفاعل ومفعول به بإنتصائر فتاة أم هاشمة فعل وفاعل ومفعول به ومضاف ومضاف إليه بس أنا غاني أنا غاني أنا أخوان wata ƙa'ida idan an ce fi'ilun mubari'un marfu'un an gani shi ne wannan da kake kawo ba damu me kake so ka gane ita din saboda na ga wannan yawan lantar din da kai a zai mm, mm, mm. ka alama ce kawai ne ba ka gane ba ya ɗin ɗalibai ka ne abin da ban gane da shi ne wannan ɗin da kai na wanda wannan yake wani kuli ne shi wannan akwai ilin mubarak a mubarak ina ganin darussan bayani da suka kuɗi ce maka eh. shi sa mutum ya yi kokari ya koma ya je bibi darussan baya an ba ka ba za a zo ana gini ne nan gaba ba na rushe annan alwa da inna fata da ɗayan da mafi tun daga farko har ƙarshe da lairabin da komai ta bi karatu ai ka bi mushkila هذه المشكلة كبيرة مشكلة كبيرة هذا شيء kamata ke mun ce fi'ili da al'asma'u akwai inda suka yi tarayya akwai fi'ili mai damma akwai suna mai damma akwai fi'ili mai samun nasaba akwai suna mai samun nasaba amma kasara ta keɓanta da suna ne kawai kamar yadda jisma ta keɓanta da fi'ili ne kawai shi fi'ili mudari'i a cikin sunaye shi ne wanda yake caccanza ka iya ganin shi yanzu da gamma an jima ka ganshi da sukun an jima ka ganshi da faka sai a hali guda biyu in ya haɗu da nunin tauhidi ko nunin musu to shi yasa idan muka ce fi'ilun mudari'un marfu'un sai mu ce lita jarrudihi min adawatin nasbi ai ya samu damma ne saboda ya kubuta daga kayan aiki na nasba wal jawazin da kuma mai fata sannan sai mu tsara sai mu ce walau kununihi saboda shi fi'ilin ya kubuta min nuna yin tauhidi nunin tauki na tauki da guda biyu alkafifa da alkafina wa nunin nusuwa da kuma nunin ta ne saboda in ya haɗu da nunin tauki da alkafifa ko sakila mabuni ne alal kafi da haka sai mu ya zama marfu'un ne saboda wani kulu yi min nunin tauki wa nunin nusuwa yanzu ka gane to shi kenan sai mu alamatu ta'alif fil asma'i alama tana ce a cikin sunaye san a cikin aiki ne inda ake gane alama ta mace ana gane me yasa suka ce alama ta mace ba ku san dalilin nan gaba za ku je idan mun je a cikin nahau na daya na sanayi akwai mace majazi akwai hakika kamar yadda suke faɗa akwai sunan da za ka gan shi yana ɗaukan na mace kuma ba na mace ba ne akwai sunan da a larabci za a gan shi da sunan mace kuma ba mace ba ne irin su mu'awu yake irin su usamatu irin su sa'ad da makamantar su duk za ka gani an gane sai kin al'amtala misali su husinu khadijata al-sahaya khadija tana kyautata ainihin wato hada zane ko kace dafa abinci نجحت المجتهدة من قوكري تائرة تلقص الدابة دبة دبة دبة عين رقصت رقدت الدجاجة عينهم وهم laƙallin ijaza su ita ma kaza tana ɗanɗansa hazat laila ga'ibatan laila ta tattaro kyauta tashtari tana siyar da salma ita ce salma fati hakan ta marmari a habbar sugura al karama ta so babba sugura ta so kubra dallatul amya'u makauniya ta ɓace ma hanya a tsarika tuqi'u asma'u ummaha asma'u tana bin mahaifiyarta fa atani zainabu zainab tana kula bi malabisa da tufafinta rakibat su'adu ajala wato su'adu ta hau amalanki fasimat ta fahima wato ke ihsanu ihsan ta fahimci darasa hadalatinta albahsu idan ta ammalna idan muka lura da kullum fa'ilin kowane mai aiki fil jumal sabiqa a cikin jumlolin da suka gabata kun ga kabiratu ba shi bane fa'ili al-mustahiratu ad-dabbatu ad-dajajatu layla to ra'ayna za mu ga annaha yadullu ala mu'annati fa'ilin yana nuni akan tamace wa qad tabbas arafna mun sani fi ad-dars as-sabiq a darasin da gabata yanzu bil fi'l al-mu'annath alamatan cewa fi'li na mace yana da alama ko fa hal to shin tujabu alamatu lil-ism al-mu'annath ana samun alama ta mace a wajen suna shi ma kamar yadda ake samu a wajen fi'ili to in durka kai kallo ilal jumal al arba'il ula zuwa ga jumloli guda hudu na farko ta za zaka samu annal fa'il mu'annas lalle mai aiki na mace maktumin ana saka shi bi ta'in mutaharrika da ta'un wacce take mai mutaharrika hadhihi ta wannan ta hiya alamatun min alamati ta'anis al ita ce alama daga cikin alama ta aminci na na suna kenan khadijatu almustahidatu addabatu addajadatu alama ne na sunan mace wanzur ka kalla ilal amsalatu alkhamis zuwa da misalai na biyar kenan laila kenan ko wasadis da na shida shine ne salma tajidu zaka samu annal fa'ila mai aikin maktumun an tuka shi bi alifin kasira da alifin kasira musamman wacce ake kiranta alifu ta'alikul maqsura an gane eh, an gane misali na nawa wa hadhihi alif wannan alifun alamatun ukhra alama ce ta daban ta dillu da take nuna ala anna al-ism alladhi ittasalat bihi mu'annas akan sunan da wannan ya faru da shi suna ne ta mace wa ta'ammal lura da al-misalain misali guda biyu as-samin wa na takwas da na nawa na tara an gane kenan da laila da salma da subura da kubra duk da su yake na takwas da na tara shine al'amiya'u ko da kuma mai asma'u tara za ka ga alfa'ila ko fa'ili fihi ma a cikinsu maksuman an tuka shi da alifin da alifin ba'a da ha bayan alifin din akwai ne hamzatu وهذه الألف وأن ألف تسمى أنا كلمة ألف التأنيث الممدودة ألف تألامة مكتوبة ممدودة وهي من علامة التأنيث وأن ينا لغتك علامة تمرشي هما أنا غانية ينال علامة لأكي غانا سونا مرشي an gane a suna alama sai guda uku ta'u ta'ani ne kenan ko alifin maksura alifin mamduda ana gane ya ce walakin naka sai dai kai idza ta ammalta fa'ila idan kullun da fa'ili mai aiki kenan fil amsalati salatati al-akhira a misalai na ukun nan na karshe ra'aitahu zaka ganshi saliyan ya wasanta min alamat min ayyati alamatin min alamati ta'anif sabiqa duka alamu na mace wanda suka gabata ya kubuta daga gare su ma annahu ya dillu alamu annahu kuma yana na to sai alamatu ta'anif alamatu ta'anif al-asma'i alama ta mace wajen sunaye salafatun guda uku tattasil bi akhir al-asma wacce take saduwa da karshen sunaye wahiya ba sunan fa'un mutaharrika ko an gane أو الألف مقصورة كو ألف مقصورة أو الألف ممدودة كو ألف ممدودة كو يعني الألف المقصورة إتكي إرس سلمى ليلى كبرى صبرى alifin mamduda ita ce kuma asma amiya sunan da zai zo ga alifin sannan sai hamza ta zo a bayan shi har ya kone lissu suna yakan kasance almu'annasu na mace amma saliyar ya wakilta min alamatu ta anisu daga alama ta mace kun ga in kuka lura da mai kun ga zainab suna ne na mace amma ai ya kuka daga alama ta ne ta mace ihsanu suna ne na na mace amma ya su kusa bai da alama daga cikin alama na ta'anisi ana gane yawa to sai da irabi ko to husainu za mu ce fi'ilun مضارع مرفوع لتجرده من النوافل والجواب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أثره كومس ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخيه خديجة شين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على أخره لأنه اسم مفرد الصحيا مفعول به منصوب وعلامة نفسه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد نجحت المجتهدة نجح فعل ماض أصل نجحت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء علامة التعميق مبني على السكون لكن حرفت الكسرة لاتقاء الساكنين المستهلة في قائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة آخره أنا جانية زي ما قلت ترقص الدابة في ما هكذا رقبت الدجاجة في ما هكذا حاذت ليلى حاز فعل ماض مبني على الفتح ko الطاو علامة التعنيف ليلى شنو فاعل مرفوض وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف على الألف منع من ظهورها التعذر قال أتوكم وانا لإعراض الندب الحمد لله <laughs> إيه؟ فعل فاعل مرفوع وألام ترفعه أنجان نعم شنو الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التأثر زائدة شين مفعول به منصوب نعم كونكتي فائل مرفوء وعلامة ربه الضمتي إذن إيه؟ المقدرة على المثل على الألف منع من ظهورها حتى أغرق أن ضد مكانين تشتري سلمة إيه. فاتحة فيما علامة تشتري فعل مضارئ مرفوع وعلامة ربه الضمة المقدرة على الياء على الياء منع من ظهورها كمثيرا ثقل وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره كقدامة لأن كان فعل مضارع مرفوع وعلامة ربه الضمة المقدرة على الياء على الياء كتي منع من ظهورها الثقل كل ياء له أن قال منع من ظهورها الثقل wa alama tarafihi eh? to wani kaga dama za ka yi tsara bayan ka ce a فعل مضاف مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء ولا an gane wani za ka yi wa'insan dukkan da irama marfu'un wa al-muqaddara an gane wa alamata rafihi abban mutu abban harata ala asiri an gane su ne su ne fa'ilun maf'ul wa alamata rafihi الدمة المقدرة على الحد شنو؟ التعذب هكذا أقول فهذا آية فلوهن منع من ظهورها التعذب ومتين يسي أقول إيه، مذيع فاكهة فاكهة مقول الجنين مذيع مدير مدير مدير حبتي الكبرى الكبرى حبتي الكبرى إيه المضار؟ إيه الماضي؟ مخبر فعل ما من مبني على الفتح لا محل له من الكلام والتو علامة التعميم في مبني على على السكون لا محل له من الكلام الصغرى قائل مذكور وعلامة رأسه الضمة المقدرة على العلم ولا من ظهورها الكبرى كلمة ولا يوقف في سورة يا حق ولا سكي كاري ومؤسلين مرة ba laifi za a iya kawo wannan a matsayin fa'ili wannan maf'ulin bihi amma idan an amince ma iltibasi idan za a samu iltibasi bi halatta me iltibasi ne kici a gane waye maf'ulin bihi waye fa'ili idan ka ce baraba musa isa ولكن تقديمي تقديمي yanzu da raba musa isa ko da raba isa musa za a gane waye waye na farko shi ne fa'ilin na biyu to in ko wanda ya magana yana nufin mu fa bi da makulin biyu mukaddam kaga saboda nan za a samu intibabi za a samu rikici an gane dallatul anwa'u makauniya ta bace daga hanya dallatul ilmin madun mabni ala al-fath la ma'alla lahu min al-i'rab والتاء علامة التعنيف المبنين على السكون لكن حركت الكسرة لاتقاء الساكنين العمياء فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد الطريق شين مفعول به منصوب تطيع أسماء أمها تطيع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أسماء فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد أم مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إليه تعتني زينب تعتني فعل مضارع مرفوع وعلامة ربه الضمة المقدرة على الواجب منع من ظهورها التعذر الثقل الثقل معذرة وعلامة ربه الضمة المقدرة عليها منع من ظهورها الثقل زينب شين فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد في حرف جر الملابس اسم مجرور بدي وهو مضاف الحاء ومضاف إليه ركبت سؤال أجل أجلة ركب فعل ماض مبني على الفتح والتاء علامة التعنيف سؤال فاعل مرفوع أجلة مفعول به منصوب فهمت إنسان درسها قدم فعل ماد مبني على الفتح لا محل له من الاعراب الطاء علامة التعليم في انسان قائل مرفوع برفع مفعول به منصوب وهو مضاف الحاء مضاف اليه في النكرة والمعارف نكرة ماذا كان كلا النكرة والمعارفة ليه النكرة شيني أظن ليك غير معرف ولا بقى أصلي بقى annakiru shi ne abin da ba sani ba annakira almunkir ma ko almunkar qala innakum qawmun munkar ne ba mutane munkare ba ba wanda ake ki ba ko ku mutane ne gairu ka gwaru ma'arrafin qala innakum qawmun munkaruna ku mutane ne gairu ma'arrafin ban san kowa an gane eh نكرهم وعزك من نكرهم نكرهم أنت نكرهم يا كان نسيتك نكرهم يا النبي إبراهيم نكرهم نكرهم وأوجس منهم كيفا نعم saboda haka yana daga cikin ma'anan nakiratu at-taghayyur kamar yadda Allah ya ce qala nakiru laha arsha ku tattauna gayyuru da haka an-nakiratu kulluha yana zuwa da ma'anan at-taghayyur wa adamu at-ta'rif wa min an gani an gani da kasu bisa ga an-nukura ko ko to alhamdulillah misali ki kurdi a cikin loka kitabun akwai littafi sakata manzilin wani gida ya faɗo fi ina a hanyar Sa'ada rajulin wani mutum ya tambaya an walidi dangane da mahaifina rakiba sadiqi ya hau jawabin doki aqabal mudarris malami ya azabtar da Muhammadu ya مصدق محمد محمد يا تكتي تورقة ونفل لن ka البحث idan muka lura da kullum من kowane suna min al-asma'il lati daga cikin sunaye wacce fil jumal sabiqa jumlalin da ke gabata ra'ayna ba mu ga anna ba'daha lallai sakan ta misli kitabin wa manzilin wa rajulin wa jawadin wa tilmidin wa waraqa la yadullu ala shay'in mu'ayyanin ma'rufin lana zai nuni akan wani abu ayyanan ne sannu ne gare ni ka san da kace kitabun manzilin rajulun jawaban talmidan waraka baya nuni akan wani abu sananne shi yasa ibnu malik yake nakiratul qasilu al mu'akkira ita nakira ita ce abin da take karban alifin da nan sai masa tasiri na kan wannan kitabun din kana sa maka al kitab ya maka tasirin da inda ba a san shi ba to a larabci ya kamata cewa ar in da ba a san shi ba ya kamata ya zama to mutumin sananne ne ana gane sai ce fa kalimatu kitabin masala kalmar littafi misali na fahimu muna fahimtar min ha daga gare ta ayyu kitabi kowane littafi la kitaban khasa ba wani littafi ke bantacce wa kalimatu manzil kalmar manzil wa kadalika kalimatu manzil la tadullu ba ta nuni ala manzilin akan wani gida na arifuhu bi wanda muka san zafin gidan wa kullu ismin min hadha an-naw' yusamma bi nakira kowanne suna na ta yanzu da kashi masjidu a ka'ida na kira ne amma al-masjid ya zama mai ma'arifa wa ba'd al-asma'i sakan suna ne fil jumal sabiqa wanda suke cikin jumla da ta gabata musul abdur وشارعنا ووالدي وصديقي والمدرس ومحمد يدل على شيء معين. نعم. أنا لم أكن وأنا أبا أينني. نعم. na mun san shi kullama zukira duk da aka ambata amamana a gabanmu wala yastaliqu fi zihnina ba zai kawo ikhtilafi ba a cikin hankalinmu bi ghairihi da wani wa kullu ismin min hadhihi al-asma kowanne suna daga cikin wa'annan kuma yusamma ana ce masa ne ma'arifa ana gane kenan yanzu a da shari'ina da walidi da sadiki da almudarris da muhammad dukkan su kuma ma'arifa ne ana gane da ba shi nan alƙa'ida annakiratu su shi na kira sura ne dullu ala in ghairu mu'ayyan wanda yake nuni akan wani abu wanda yake ba ayyananne ba al-ma'rifatu shi kuma ma'arifa ismun suna ne yadullu ala in mu'ayyan wanda yake nuni akan wani abu ne ina fata an gane to in an koma a babin ibafa kamar yadda muka ce idafa ma'anawiya da idafa lafziya ita idafa ainihin wato ma'anawiya tana fa'idantar da tasisi da ta'arifi keɓance wani abu ko sanar da kai wani abu lokacin da duk kace abdullahi ke mudafin da mudafu ilai to wannan abdullahi sanan ne saboda an yi idafa da ka ce kitabun lahi littafin Allah to littafin sanannu ne saboda an yi idafa an gane da ka ce masallacin wani sai idafan masallaci zuwa gare to an san masallaci eh an gane amma kana cewa ka kawo shi masjidin kawai ke da zama na kira ba san kowane masallaci ba ko kuwa to wannan shine to da haka ba mu ce fi harfu jarbin mabni al alif sukuni an gani gane addurdi za mu ce ismin majrurun bihi za mu ce jarrihi al-kasra al-zahira alan sai mu ce wa shibhu jumla al-jar wal majrur fi ma'an da zaka in sabar muqaddam kitabun shine mubtada mu'akkar ana gani ana gani to duk inda aka samu al-jar wal majrur an gani haka ba a yi li'irabin shi fi muhammadu دام mu ce fi ne مبني على السكون الدال ذا متسمي اسم المجرور به والشبه جملة ذا متسمي الدال والمجرور في محل رفع في محل رفع خبر مقدم مقدم في محل رفع خبر مقدم محمد شين مبتدا مؤخر asalin maganan fiturji kitabun fiturji da kuma har wajen da kuka ga aljaru da zarfu makamin da zarfu zamanin suna da ta'alluki da kabar da aka shafi an gane sun karatu ko eh? ibn mali ya faɗa cikin alfiya ya ce wa akbaru bi zarfi law bi harfi jarrin lawi da ma'alin ka'inin a wufaka duk inda ka ga zarfu zamanin ko makamin ko aljaru wal majaru ka ba da labarin su da ma'anan ka'inin a wufaka da haka asalin maganar fiturbi كتاب ثابت أو فاعل أو مستقيم إذا لك أمرك أقوفا جبال إنها تنبيك والنفي فلان في البحر وأنا يلك تنجد أنك في إيه فلان في البحر لغتني فاعل أو ثابت أو مستقيم يلا تنجد أنا قال لا تدام في حرف جر كتاب اسم مجرور بفيه والسبب جملة الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم an gani kitabun sai zama ta shine mubtada da mu'akkar to tun da shi kitabun shine mubtada da mu'akkar aljar wal majrur shine mubtada ummi muqaddam eh muqaddam a a kabarun muqaddam da haka zai zama to yana da ta'alluki da abin da aka shafi muta'alliqun bi sabarin ma'zufin shi na farkon kenan ka haka zamu ce wa shibhu jumla muta'alliqun bi khabarin mahzuf shi kitabu sai mu shi ne mubtada'un ne mu'akhkhar ana Allah ya kare an gane hmm? me sai hankali aljar mun ce dama muna da jumla guda uku muna da jumla ismiya muna da duk abinda ba jumla fi'iliya ba ba jumla ismiya ba to shubuhu jumla ne shubuhu jumlan nan kuma ko aljar wal majrur ko zarfu zamanin ko makani haka ne shikenan to tun da an ce maka shi wannan ba jumla ba ne amma ya yi kama da jumla to sai aka ce duk inda ka ganshi in ji aka samu mai mubtada ya tsayu a matsayin khabar to shi khabar in yana da alaƙa da wani abu da aka shafe إذا الفتى يلا الطائر يلا بابوش يا بابي فوق المي فوق الشجرة نعم. يلا الطائر مين ما تنسى مطلع مربو فوق فع مكان ضرب مكان وعلامة النسبي الفتح عبدالله رأى ينزو النم فوق ينا لتألم في أقل خبر رأى شاهد لا تتدين الطائر فوق الشجرة قائل أو صادق أو مستكبر شنو وأكبر بظرف لو بحرف كر ما ناوين معنى كائن أو استكبر فبعد الأباري ظرف مكان كو ظرف زمان كو الجار والمجرور duk inda ka gan shi da ma'anan ka'inin au sabitin au mustaqim da haka shi yasa sai mu ce fi durbi في حرف جر مكتوب باسم مجرور بفي شبه جمله الباب المجرور متعلق بالخبر المحذوف المسجل كتاب شين مبتدا مؤخر اكو ركتي باب تومني سقط منزل وان كده يا فاضل سقط فعل ماض مبني على الفتح لا محل له منزل شين فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه على اخره لانه اسم مفرد في حرف جر شارك اسم مجرور بفي وهو مضاف na mudafin ilayhi to wannan ya ce muku ma'arifa ne saboda an yi ibafa ne ana gane eh da an yi ibafa to abu ya zama to ma'arifa an gane shi shari ila a hanyar bu shikan ranar eh? a to ba ma anwa'ul ma'arif za ka karanta guda bakwai daga ciki akwai shigar alifin da lani daya akwai asma'ul ishara akwai asma'ul mawsula an gane to daga ciki akwai ibafa amma ibafan ya zamanto ibafa ce ma'anawiya ba lafiya in ibafa ce lafiya tafsiri kawai take ka sauwaƙe sunan abu kawai wajen ibafa shi ke nan ba kana gane ka gane ne sai sa'ala rajulun wani mutum ya tambaya to shi yasa zan gaba za ku riƙe za mu je a na hau na uku cewa aljumalu ba'adan nakiratu sifatu da ba'adan ma'arifu ahwalu kisan da kaga jumla ta tsaye bayan suna na kira to sifa bayan ma'arifa kuma a hawalu yanzu nan gurin ai ya ce sakata manzilin yanzu manzilin na kira ne kuma arifa na kira ne ko to in kaga irin wannan sai ka kalli jumlar da za ka zo gaba duk jumlar da ta zo gaba sifa ce ta wannan amma idan da za mu ce sakata manzilin muka sa alifin da ma'arifa ne eh ma'arifa ne eh ma'arifa ne to jumlar da za ka zo ba sifa ba ne yana fata an gane jumalu ba'adan al sifatu wa ma'arif da jumla ta tsaye bayan nakira to sifa bayan ma'arifa kuma halin halin shi ma'arifa shi eh, eh? Eh. in na ce ja a ya ba ya kai zama haka a can wancan ne wancan ne ya a ɗalibu ya da haku ya a ɗalibun ya da haku ɗalibun ya da haku ya da haku ɗin sifati sifati kan kana so ka rike ya a ɗalibun yanzu ja a ba filin malin ba ɗalibun ba filin mafhum ba yanzu ɗalibun anan na kira ne ko ma'arifa ne na kira ne to jumlar da za ka yi ba ɗalibun tunda ɗalibun ɗin na kira sifati sifati sifati ɗalibun idan ko nake ja asbalibu asbalibu ba shi bane fa'ilin mafu jumlar da za ta ba shi hal saboda alifun da lam ila aljumal ba'd an-nakiratu sifatu ba'd al-ma'arif wa ahwalu ana gane فعل رجل فعل فعل مال رجل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة علامة أن حرف جر والدي اسم مجرور بأن إن ولم من شعبها وعلامة جره الكسرة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه من يشي أودا من أي مكان جئت ده أخذت من أبي نقودا كوكوا أخذت من أبي من أبي an gane mun yi wannan a baya sai dai idan an manta to shine bayani akan wancan li'irabin na baya na ya'ul mutakallim idan aka dingina shi an gane wajen asma'ul samsa kana dingina ja'a abun ja'a abi yanzu irin wannan li'irabin za ta za ka ce ja'a fi'ilun marin abi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتباه المحل بعرفة المناسب وهو مضاف ولا مضاف كيف فكرت مكة بند أدين جناء أنتم زوا بياء أنتم يوم هذا نعم أنا نعم أما عند لا أتي فعل رجل أن أبيك ينزي هذا مهم فعل رجل ولم يكن يا أن أبيك ya zama mai yanzu ya zama asma'ul khamsa an gani ya zama asma'ul khamsa an ka ka fahimta rakiba fi'ilun madi rakiba sabiki abokina ya hu rakiba ga mu sai fi'ilun madi to sabiki ba wa ya hawa ومن ماذا يتبقي أنا فائل وكذا كما فائل ليكي تام وكذا با رفع أنا ذيك الشيء تبقي فاعل مرفوض وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل وقبل تكلم منع من ظهورها اشتغال الأمر بحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه جواب حين مفعول به منصوب نعم. نعم. عاقب المدرس تلميذا عاقب فعل ماضي المدرس فاعل مرفوع تلميذا مفعول به منصوب مزق نعم. محمد ورقة مزق فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة عبارة على آخره لان اسم مفرد ورقة مفعول به منصوب وعلامة نزل الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد نعم نعم ba su muje gaba sai alhalar sunan yanka eh sunan yanka aliyu kila hadikasi aliyu yana cikin gona zara ka'ishe ta aike ta yi gudu sabbi da jirage suna gudu gauna nisara wa urba tsakanin nisara da kasashen turai تشتهر آه، أسوان أن قال وأسوان تشهر بجودة الهواء كاون إسكا لندن لندن أكبر بلاد الإنجليز إسكا ما في جلمان كفا شمسنا سافر أبي بابانا يتفيا إلى دمياط هو قصد دمياط البحث بنتكيكو ننظر مكلف بالأمثلة السابقة أمثالا مستجباتها فنرى بام بأن الأسماء للي سونا علي وعائشة ومصر وأوروبا وأسوان ولندن ودنيا يدل كل منهما قوة نيدة بسكين سيانا نمي على شك yanzu Ali ba yana nuna akan shakkin ba Aisha ba yana nuna akan shakkin ba aune makanin ko guri yanzu Misra ko Uruba yana nuna akan gurare oh shine au makanin mu'ayyanin ma'rufun lana ko wani guri ayyanan ne sananne gare فهذه الأسماء وإن سونا إذا أشيء معارف ثم معارفة kenan kaga daga cikin anwa'ul ma'arifa akwai al'alam sunan yanka mutum da haka yanzu suna na ma'arifa ne naka naka naka duk kowa sunan shi anan ma'arifa ne wa idza ba asla idan muka bincike shi sababi kauniha a cikin sababin kasancewar ta ma'arifu ko to ra'ayna za mu ga annal ladhi lalle wanda ya kira kulle shakkin kowane mutum au kulle makanin ko kowane guri arada yana nufin allah nisman ya yadullu alaihi da ainihi lalle sunan da yake nuni da a ainihin sa ya kunu alamatan lahu wannan alama ne gare shi fa inda ma samma ka abuka fa inda ma samma ka abuka an yayin da baban ka sa maka wani suna wanda yake so ka keɓanta da shi idan na tsaka bihi ayi insani idan kowane mutum ya furuci da wannan sunan fahimar sani mai fahimta mai jiwa fahimci annaka al-maqsudu bihi duna ka kai ake nufi da wannan sunan banda wani kai wa kana kazalika wa in kana laka qasdu ko ko da ya kasance wannan gare ka ne kai kadai وسميته اسما فإن هذا الاسم يدل عليه ينا نوني أكنس وأينه كما ينا أيناك وهذا النوع وأن النوع من المعارف ينا ذلك النوع من المعارف يسمى أنا في مرة آدم سنن الألم اسم معرفة سنن وأن يتمي سنن سنن به شكا شخص wanda aka ambaci mutum da shi aw makamin ko guri aka wani ko dabba aw ai shi in aka ko wani abu na daban shine al'alam sunan mai sunan yanka ko ya zama na mutum ko ya zama to na na ainihin wato guri an gane ba ka yi mu sai aliyu لام في مبتدا مرفوع وعلامة ترفعه الضمة الظاهرة علامة في حرف الجر الحديقه اسم مجرور به في وعلامة جره الكسرة الظاهرة على اخر والشبه جملة الجار والمجرور متعلق بخبر معذوف فقديره علي في الحديقه ثابت أو قائل أو مستقل نعم kuwa an gani jarat جرى فعل karatun da على fi'ilun madin علامه التعنيف عائشة فاعل مرفوع بس تجري السفن تجري فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء ونأى من ظهورها السفن السفن شيء فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير بين قيمة ظرف زمان زمان زمان المكان بين مكان مكان مكان بين ظرف مكان مكان بين المصرع مكان المصرع وأوروبا بطولي مكان المصرع بطولي ولينا قوة بليمان ظرف مكان مكان فيه منصوب وعلامة نفسي الفتحة الظاهرة على العالم وإن أدفع مظرف زمان يكون مكان شيئنا زمان فتحة amma abin da zai biyo bayan zarra zarra tunda mudafu ne ba haka nan gurin ba mu ce nisra ko sai mu ce tun da wancan mun ce baina mun ce zarfu makani wa alamatu nasbihi al-fataha al-zahiratu ala akhiri huwa mudafun ko nisra shi ne mudafun ilayhi wa alamatu jarrihi sai mu ce al-fataha نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف لأنه اسم لا ينصرف سنان بضاء مثلا لا ينصرف لأنه اسم لا ينصرف ليه الصرف أو جمع لمن له wannan ta'arifi na malaman sarfa suke me ya asarfu inda lahawi sunan da ba na larabawa eh na ba na larabawa aljazum alkasuru alkasuru shine a abinda sunan da yake daukan kwata ne a asar to ne inda lahawina at ne kawai التنوين صحيح التنوين شيء الصرف عند ne to shi ne صرف a يوسف in ka sun ce ismin layin sarfu suna ne da ba zai ba a tsami. tarbi ko mamnu'un min asar to sunan da ba a sa masa tarbi to amma udkhulu misran ba misran da shi ya dan eh. to haka saboda ya ce wata to ai kuma ka kaje buga <laughs> eh to nan gaba za ku karanta akwai talwini tanke talwini na nakkara abu yanzu ba mun ce aisha suna ne alabi ba ma'arifa ne idan ka ce ta aisha tun to yanzu ya zama talwini tanke ba aisha da aka sani ba wata aisha ce ta eh, eh. ya zama nakira an nakara fatimatu ba mun ce suna ne wanda yake ma'arifa to in ka masa kalmomi kace za a fatimatu to ka nakkara shi yanzu ba fatima da mutane suka sani kake magana ko ta fatima ne kamar da haka udkhulu misran ba waccan misran da ka sani ba ita ake magana ba ana nufin kowane gari a duniya su sauka fa inna lakum ma fa'altum asun ce noma za su amma wancan misalar da ita ake magana ai kaga waje alu bi misra bi yuta kaga bi misra saboda bi annahu ismullahi sai an gane haka sai mutum huwa ma'tufun alaihi alwawu harfu atufin rubba an gane ma'tufun ala ma qablahu tastahiru uswabu تستعر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره هو نعم. وسوان شنو فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة بي حرف جر الجودة اسم ظروف به وهو مضاف الحوائي مضاف إليه لندن ita london ita ce akbar bilalin indiya da haka london ne matsayi shi aka da musa da umar fuli ko akbar da ko بلد أكبر وهو مضاف بلادي مضاف إليه وهو مضاف الإنجليز مضاف إليه سافر أبيبا بابا لا يتفيا سافر فعل ماضي أبيبا فاعل مرفوع وعلامة ربه الضبة المؤثرة على ما قبل ياء المتكلم ونأى من ظهورها اشتغال المخلد حركة الملاكمة وهو مضاف والياء إلى حرف جر بالياء اسم مجرور بإله عندك أنزاء ياء المتكلم كالورة وندم أقول أو أنا موكبي a mawkifin da ka ganshi kawai zaka nuna lalle li'iramin ra'ai ja'a abi ra'aitu abi marattu bi abi haka za ka yi li'irab an gani to sai mu je gaba al-mu'arrafu bil alif wal lam sunan da ake masa ne yake zama ma'arifa da alifin da lam al-kitabu fil khazanati wato littafi yana cikin tasfa انتصر المصباح في ya kare فازت المدرسة في السباق مثلا تاكاتيري أو دم تسامى ريبا آه، صار موتا أو دم تيري سقطت العجلة وتو أملا تتافا في النهاية أتكن أين وتو قرما وقعت القرة قل تافا في الحديقة أتكن قرما الأسماء صنع التي في أولها الألف واللف wacce farkonta akwai sunaye akwai alifin da lamun fil amsalati sabiqa a misalan da suka gabata yubin kullu minhu minha kowanne daga ciki yana nuni ala shay'in akan wani abu mu'ayyanin ayyananne ma'arufin sananne lana gare mu fa hiya idan ashe ko a wannan lokacin ma'arif ma'arifa ne fal kitab wal khazana masalan la yuradu bihi ma ayyu kitabin ba ana nufin kowane littafi ba أو أو أي أو أي تخزانة قوة عينه وتوسع وإنما يقصد بهما كتاب خاص وخزانة خاص معلومة معلومة للإنسان أنا لكم وتوسع سننيا دلتا في سننيا وليكي سوري نعم. وكذلك يقال في بقية الأسماء التي دخلت عليها الألف واللام والتأليف والدلام سكشك فيها في هذه الأمثلة وفي غيرها idan dakalatil alifu idan alifin suka shiga wallam da kuma lam alasmin na kira akan suna na kira sai shigar alifin da lam sai ta ya ina ana gane karatun to akwai alifin da lamun nan gaba da za ku karanta lillahi wanda za a sa su la tadullu ala muhammad alami ne ko ba ba ma'arifa ne ko ba ma'arifa ba kana so ka kawo ruɗu mun ke sunan yanka ma'arifa ne ba haka yanka ce sai yanzu muhammad a wajen suna zan iya sa mai al-muhammad ko ba zan iya ba eh Eh? saboda ne saboda kuma arifa ne yanzu kamar sunan hasan kamar sunan hussein ma'arifa ne sunan ko ba ma'arifa ba zan iya cewa alhassan alhussein ko ba zan iya ba to wa hukuncin wannan alif da lam da na shiga ciki lillahi jaza ya halatta sunan da yake alabi ne a sa masa alifin da lamu saboda kwalliya ذاك هو اللي يكون اسمه محمد ذاك يكون على محمد انا غاني هو انا غاني الكتاب لا مستي مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الضاهرة على أكله في أرض من في السم مضرور مبنين على السكون لا محل له من الخزانة اسم مجرور بمين وعلامة الجر هي الكسرة الظاهرة علامة والشبه جملة الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره تقديره من ثابت أو كائن أو wannan bai ta ce duk inda ko ba haka انكسر المضاف في كلا يا كل يا يا انكسر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له المصباح شنو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء علامة التعنيف مبني على السكون لكن حركت الكسرة لالتقاء الساكنين المدرسة ايه المدرسة قائل مرفوع وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره لأنه لأنه اسم مفرد في حرف جر السباق اسم ضرور بفيه سقطت العدلة سقط فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء علامة التعليق مبني على السكون لكن حركت الكسر لالتقاء الساكنين العجلة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على عقبه لأنه اسم مفرد في حرف جر النحل اسم ضرور بفيه وقعت الكرة وقع فعل ماض مبني على الفتح والتاء علامة التعنيف مبنين على الكسر لكن على السكون لكن هو بفتح الكسرة لقاء الساكنين الكرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد فيه حرف جر الحديقة اسم مجرور به وعلامة جره الكسرة الظاهرة على الضمين في الأولى قلت أبايا منشي الواء المعارف guda منه akwai al'alam sunan yanka akwai shigar alifin balamu biyu kenan ko akwai idafa uku ko to daga ciki akwai asma'ul musul hudu kenan ko akwai asma'ul ishara biyar kenan ko to gane shida shine abdama'i wakilin suna kuma ma kun da alal mutakalli ba abin da zai maka nuni akan mai magana kaman ana au muqaddar kaman anta au ne au ga'ir kaman huwa shine wakilin suna da ka dinda ka ga wani damiri wakilin suna to ma'arufa sananne ne al'amsila misali ana la aka akharu fi sabahi ni ba na yin a sallar asuba ko asuba nahnu na'rifu al-wajib mu muna sanin wajibi anta tuhibbu al-watana kai kana san kasa anta anti ke dinnan tufi'ina al-muallima kina wa malama mai biyayya ma akrama al-muallimu iyaka ba wanda ya girma malami sai kai kuwa mawdi'un billahi la'ibi shine ci gaba da ainihin wato hasani abdamiru ko kamar ba ta lokaci wannan karfe ne wannan da tsoron lokaci akwai zai yi fato to abdamiru ba sai mun karanta albasu da ba ko karanta ta'ammul ka lura fil amsalati sabiqa a cikin misalan da suka gabata kan wada al kalimat kalmomi kalmomin ana wa na'anu wa anta wa anti wa iyaka wa huwa wa tajidu za ka samu annaha waɗannan fa asma'un sunaye ne ta dillu ala mu'ayyinin ma'arufin lana tana nuni akan wani abu ayyananne sananne a gurin mu fa idan ashe ko in haka ne ma'arifu kenan da ana da na'anu da anta da anti da iyaka da huwa waɗannan ma'arufi ne wa idza idan kai dubi saniyatan karo na biyu ra'aita zaka ga ba'd al asma'i sabiqa sakin sunayen da suka gabata ya dillu yana alal mutakallim akan mai magana huwa shine ana akwai ana ya dillu alani al mutakallim wahid wa nahnu idilla alal mutakallimuna ko ya dillu alal mutakallimina wa minha ma ya dillu ala shakki al daga ciki akwai abin da yake nuna akan mutum wanda kake abokin magana ne wa huwa shine anta wa kenan kai wa anti wa kenan al-mukhatab wa iyyaka wa kenan kai al wa min ha daga cikin wa'annan akwai ma ya dillu ala ghaib akwai abin da yake nuni akan wanda ba kai ne magana ba ba abokin magana ba mislu نعم. وكل كلمة بس كلمة تدل باطنوني على واحد أكن من هذه الأسماء لغسين وإن سنين من هذه الثلاثة لغسين وإن سنين تسمى أنا سوامي ضميرا أناني القائدة الضمير شي وكيل سنا اسم سناني معرفة سننين يدل على المتكلم ينانوني أكن مي مدنه awul mukababu ko abokin magana awul da'i ko wanda baya haka ne shikenan kawai kare ko to yanzu bari magani an gane rabin bari ne a gurguri. duk inda mutum ya ga waɗannan wasilan sunayen to da'iman fi mahallin rafi da haka mu zan ce ana zan ce da ne wakilin suna ne bil mutakallim nawa mai أنا ضمير الميم منفصل بالمتكلم مبني على السكون في محل رفع مبتدا لا حرف نفي كوريوان أتأخر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة آخره وفاعله ضمير متصل وجوبا تقديره هو أنا أنا أعتبر فعل يا فارغ حمزة في ضابط ايه؟ حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الجلال الصباح ضابط ايه؟ اسم مجرور به يعني كل من سامع على في محل رفع مبتدا اذا من هذا من تسمى الشيء والجملة فعلية في محل رفع خبر مبتدا الله لك انت رأيك نحن نعرف الواجب مو من أحسن الواجب نحن زامتي ضمير للمتكلمين ضمير منفصل wakilin suna ne rababbe للمتكلمين na wanda suke magana da yawa mabniyin alal fathi fi mahall rafa'in mubtada ana gani إن من سام مصر عملا من أمي يمسي نعرف فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على عقله فكو من كان لإعراب لمكا أباك فعل مضارع مرفوع بتجربه من أدوات النفس والجسم ولخلوه من من والتوحيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على عقله وفائله ضمير مستقر وجوبا تغديره a'a daga dero na hannu saboda mun ce da'imin idan fi'ilin mubari ya fara da nono to fa'iluhu na hannu an gane alwajiba shine alama به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة alami. an gane to yanzu jimla na arifin wajiba ita ce fi mahallin rasin kabar mubtada na na na to haka anta saboda kakkumanta a baya mun yi li'irabul mahalli mun ce shine suna zai iya zuwa ya tsaya inda ba mahallin shi bai tsaya in ba ku manta ba al'irabul mahalli duk sanda suna ya zo ya tsaya a farko me shi muktada ne haka ne to damiri yana daga cikin abin da yake ginanne ne kuma kun yi dama al-mabni wal mu'arrad ginanne da wanda yake canza to shi ba meri wakilin suna ba wani abu da zai canza shi yadda ka gan shi haka za ka bar shi to idan suna ya tsaye a matsayi a farko ba mubtada ba to yanzu an ta shi ginanne ne dan ya tsaya a farko ba zai ba mu canza mu ce to antu sai mu ce to antu mubtada marfu ba zai yi ba ana gani ba to za ka ba mu ci anta sai mu ce bamirun ne mumtasilin lil muqaddam وكيل suna ne أبو ثم بنا magana مبنون على الفتح في محل رفع مبتدا تحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تحب أي من يحب سواي ضمير بتاء in dai ya nuni akan mai magana abokin magana to an can ya'un huwa lilgai hamza ana lilmutakallim nunin na'an ana gane alwatsana shine ne مفعول به منصوب جملة تهب الوطن في محل رفع خبر مبتدا حتى أنت تطيعين المؤلمة أنت هو ضمير اللي منفصل وكيل السونا من ربطي للمخاطبة لا أبوك ورنا بنا مكي مضمين على الكسر في محل رفع مبتدا هكذا نعم تطيعين هنا بيئة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون بارك الله فيه أنجاني نعم. وعلامة ربه ثبوت الدين لأنه من الأفعال الخمسة بما تنسي الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصل به ألف اثنين أو الجماعة أو ياء المخاطبة إن كل فعل ياء أدمي واو المخاطبة يا دمنتو يلا بركتي أسماء أفعال الخمسة نعم. أقوى أفعال الخمسة أقوى أسماء الخمسة لا تبان في تفعيل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النور لأن عمل الأفعال متابعة والياء المخاطبة ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل المعلمة حين مفعول به منصوب هو وعلامة نزله أن تقع الظاهرة علامة آخره والجملة تفعيل المعلمة في محل رفع خبر مبتدأ مبتدأ وننظر كريك شاء ما أكرم المعلم muallimu إلا illa iya ka يكرم ما ya girma ما أكرم في حرف نصي قولي وان مبني على السكون أكرم ما في فعل ما أكرم با ولدي جرم مالا أكرم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له المؤلم فاعل مرفوع ma akrama al-muallim ba wanda ya girma malami cewa illa illa ya kace kai da haka ba mu ce al-muallim ilin marfu'un wa alamatu rufihi ad-dammatu ad ta ala akhirih إلا أن نقول ذاك في أداة الاستثناء ملغاة لا عمل له فإن أجل من an yi jifa da shi لا عمل له ba zai aiki ba an an iya ka ba ka ce mas'ulun bihi ne mansubun ba ka ka ba mu ce nurin ne munfasilun bil muqatab mabniin ala al-fath fi mahall nasb mas'ulun bihi to nan gaba idan kun je a babun al-istisna yana nan a cikin nahawun nan na uku na istisna'i idan na ya gabace an gani. to kana da zaɓi ko dai sunan da ya zo gaba ya zamanto mustafna ko kuma ya zamanto ka'idar abin da ya biyo a baya idan an ambaci mustafna min kenan in ma ba a ambace shi ba to kawai wannan lokacin yakan zama mulbatin mai da amada yanzu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yace wa ma muhammadun illa rasulun yanzu kun ga akwai illa a ciki ko ga na kai yayi ya gabata da haka wannan alwawu din zaka ce hasbu ma qabla hala ma Allah muhammadin ma din ba na fayu bace da haka zaka ce ma harfu na fayin maganin Allah sukun muhammadu shine ne mu'a wa ma muhammadu muhammadu mubtada ne to tunda mubtada ne da khabar a nan gurin wannan illa inda ke tsakiya zaka ce a dakil istisna'in ne mulgatul la amala lahu saboda na fayu ya gabata an gane da ka kawai za ka yi irabin wa ma muhammadun illa rasulun muhammad za ka ce mubtada ne rasulun ka ba an gane amma inda na sun bai gabata ba kuma aka ambaci mustasna minhu an aka ce wa ma muhammadun in aka ce muhammadun illa to dole sai an kawo sunan da zai gaba sai ya zama to mansubun an gane da haka a nan gurin wannan illa din za ka kaddara kamar ba ta ne ma a karamar mu'allimu illa iyaka illa din za ka ɗauka ba ka da wani tasiri wajen yin gaskiya an gane da bari mu ƙara ta saura ƙwaɗe shi kenan kowa muli'un billahi yana ci gaba da wasa kowa na mu ce damirun munfasilun damirun munfasilun bil ga'ib na wanda baya nan kowa مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مولئ شنو خبر مبتدا مرفوع باللئب الجار والمجرور الله يسامح ذاتي السلام عليكم ورحمه الله